بسم الله الرحمن الرحيم المنتدى Islamic Recording Center offers explanation of Kitab al-Tawheed by Jafar Mahmood Adam. Da goma sha takwas bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Wanda ya dace da ko sha hudu ne ban sani ba. Sha biyar ga watan biyu watan february a shekara ta dubu da ɗari tara da tasa'in da takwas don ci gaba da darasin mu na kitabu tauhid idan da manta ba darasin da muka tsaya a kansa na karshe da muka yi shine babin mina shirki an nazarin da gairin lahi a nan muka tsaya ko daga nan ba mu kare wani darasi ba yau za mu tashi babin mina shirki al-isti'azatu bi gairin babun mina shirki al-isti'azatu bi ghairi wannan babi abinda zai karantar da mu cewa mina shirki yana daga cikin shirka al-isti'azatu bi ghairi al-isti'aza neman tsari bi ghairi da wani Allah ka nemi tsari a wajen wani Allah don ya kare ka daga abin da kake jin tsoro yin hakan yana daga cikin shirka ba ni wannan ba a yanzu ni wannan ba wato kenan za mu tashi al-istighathatu kenan to sai shi ke ku kyalfa mu ne ta ko da gurguje ne tunda mun karanta yana daga cikin shirka al-isti'azatu bi ghairillah an gane ku ya riga ya gabata abinda ake nufi da shirka shirka huwa an yasrifa al-abdu fardan aw naw'an min anwa' al-ibadati li ghairillah huwa an yasrifa al-abdu naw'an aw fardan min afrad al-ibadati li ghairillah bawa ya aiwatar ya karkatar da wani nau'i daga cikin nau'ikan ibada ga wani Allah wannan shine shirka to sai aka ce al isti'aza idan mutum yayi ta da wani Allah shi ma shirka ne wannan ya nuna isti'aza ta zama kenan ta zama ibada ke isti'aza ibada ce dan Allah ya yi umarni da ita kamar yadda ya umarni da sallah ya yi umarni da ita yace khudhul afwa wa amur bil urfi wa a'rif عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه سميع عليم فمنكم يسي ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون an gane ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي امين وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم shine ibn kasir ke cewa ayoyi ne uku ba su da na hudu cikin alqur'ani ubangiji ta'ala ya nuna maka akwai kangararren bil adam akwai kangararren shaitan kangararren bil adama mai mummunan hali yadda za ka yi ka magance mummunan halin sa shine kai masa ɗabi'a kyakkyawa in ya maka rowa kai kai masa kyauta in ya zage ka kai kai masa addu'a to sai ka zama sarkin in dai yana nan a siffa ta bil adama bai canja ya zama aljan ba to dole zai sauko shine ma'anar khudul afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin afwa ai ne rangwame ka zanto mai rangwame idan an yi sai ka ce sai karama ka zanto mai umarni da kyakkyawan al'amari ko da kai an maka mummuna ka zanto mai kawar da kai daga jahilai idan sun yi maka aikin jahilci idan suka zage ka karama ya ga mutum biyu suna zagayya da juna wanda ya fi kwarewa shine wanda ya fi wani iya zagi amma da ya zage ka kai shiru yanzu kai ne na gari kenan da kai shiru wane ya zagi wane ya yi shiru an gane ku to mutum wanda yake ginin kan rarre ko mara hali na gari yadda za ka mu'amalance shi da ɗabi'a ta gari amma kangararren aljan kuwa ba yadda za ka yi shi bai san kai masa ɗabi'a ta garba yau na ka gan shi ballantana kai masa ihsani dan saboda haka kullum kokari ke fuje ka da kan tafarkin shari'a to wannan sai ka nemi tsari ka fake wurin ubangiji sai ce wa yamma yanzu zannaka min shaytan nazgun fasta'iz billah innahu samiun alim idan shaytan ya kokarin jefa maka wani wasi to ka nemi tsari wurin ubangiji to kaga anan wurin farko kenan wuri na biyu kuma idfa bil na ahsanu sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun dangane da biya da madin kenan دمنا بألدان وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يهاجرون ولنا ذيكنا ولنا أبوكما ادفع بالتي هي آثم فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم دمنا كان جرران بالآدم كنا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا زهد عظيم أما إذا الجنة وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع الأليم shine ibn kasir ke cewa wurare uku suka zo ba su da na hudu cikin alkur'ani mai girma yanzu wannan ya nuna mana isti'aza mai tace ibada ce Allah ya yi umarni da ta tunda ibada ce wa za a nema wa za a yi wa wannan ibadar ubangiji ta'ala da haka dole ne a nemi tsari a wurin Allah in an nema a wurin aljan ko an nema a wurin wani shaytan ko wajen wani mala'ika ko wurin wani annabi ko wani wali ko shehi to ayi shirka duk wanda za ka nemi ya kare ka daga wani abin da kake jin tsoro wannan dan kowanne ne shi bawa yake ga Allah kololuwar martaba kafin ma ka ambaci sauran ka ce annabawa da mala'iku to mala'iku menene bayi ne tunda bayi ne mabukata ne kenan wa qalu takhadha ar-rahmanu walada subhanahu bal ibadun mukramun bayi ne su ababan karramawa ababan girmamawa wane ne ya ba su karamci wane ne ya ba su girma ashe ba a tunka su abu yake ba yana wurin Allah to sai ka nema a wajen su ba a wajen su ba kenan da me suke samun ɗaukaka a wajen Allah saboda suna bautata masa ba sa girman kai innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihuna lahu wa lahu yasjudun an fahimta ko ga malaiku kenan to idan ka koma ga annabawa dukkanin su kowanne bawa ne annabi isa in huwa illa abdun أنعمنا عليه كلنك بي أحنك لمنا وجعلناه مثلا لبني إسرائيل إذا تقوم كان النبي نوح عليه السلام ذرية من هملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا إذا تقوم بأن النبي يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفاجاء إنه من عبادنا المخلصين idan ka koma ga mai gaba daya sallallahu alaihi wa sallam subhanallazi asra bi abdi allazi anzala ala abdihi alkitaba tabaraka allazi nazzala alfurqana ala abdi liyakuna lilalamin nazira to duk bayi ne kenan tunda bayi ne kenan mabukata ne wurin Allah shi yasa su kansu annabawa ba su nemi tsari da kansu ba sai suka nemi tsari da Allah da su ce muna neman tsarin kanmu da kanmu mu kai a sai su nemi tsari da Allah ta'ala an gane ku annabi nuhu alaihi salam ya nemi tsari da Allah yace rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni akun min al-khasirin da ya faɗi wannan me ya sakamako kila ya nuhu hudud bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatihum thumma yamassuhum minna azabun alim dan isti'azarsa shi kadai aka yi wannan sakamakon gaba ɗaya da biyo cikin aya da tsoro baya ihu bit bi salamin da sauka cikin jirgi cike da aminci ba wani jin tsoro wa barakatun alaika da albarkatai masu tarin yawa gare ka ba kai kadai ba wa ala umamin mimman ma'ak har wanda suke tare da kai cikin jirgin ruwan isti'azarka ta dawo su ma su samu wannan albarka to da ne mutsari da Allah ta ta'ala wa umamun kalmatuhum a ran da za su biyo baya ba aza daya sanin mutum za su zo kuma su ci gajiyarta to kada annabi nuhu kenan kuma aza da wurin Allah Allah kuma bai annabi yusuf alaihi salam lokacin da wannan matar ta nemi aikata lafasa da ita wurin wa ya fake ya fake da Allah wa ghallaqat al abwab wa qalat hayta lak qala ma'azallah innahu rabbi ahsana maswaya inna la yuflihu az-zalimun sai Allah yi sakamako da burhani wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhan rabbi sai aka ba burhani menene burhani waɗansu ce mutum mutumin annabi yaqub ya gani yana cewa karka aikata alfasha waɗansu ce mala'ika ya gani yana cewa karka aikata alfasha waɗansu ce kaza duk malaman tafsiri suka ta kawo maganganu wajen guda biyar ko shida ko bakwai dukkanin su ma an zara Allah biya min sultana Allah bai tsaya ba su burhani ko bai bayyana mai burhani ba manzo Allah bai bayyana ba a ce mutum mutum wa Nabi Yaqub ne mutum mutumin wane ne ya gani mala'ika Jibril ya gani ya ce masa kaza duk wannan Isra'iliyat ne ma an zara Allah biya min sultana lalle ya ga burhanin ubangijinsa ba dole bane sai ka san burhanin ko ya ce sai ka san dole كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين to kaga da yi da ubangiji sai Allah masa sakamako da mai burhani kaga nuna shi annabi ne gashi ya nemi tsari a wajen Allah ta'ala haka mahaifiyar annabi Isa alaihi ita lokacin da annabi lokacin da mala'ika Jibril ya bayyana ta mai sai isti'aza da Allah فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا قويا في السنة قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا فكمكم هكذا فاكباتني فقال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا أرجو قرشين قصة فقولي يا شربي وقري أين فإما ترين من البصري باوكي تتنى بيقبابي لن يمجن هنا جاريري dan in an ba ta dan bai yi magana ba za a tuhumce ta ta yi zina dan lokacin da ta zo sai suka ce ya ukta haruna ma kana abuki a sauyin. wa ma kana ummuki baziya yanzu ke daga ina kika samu da saukar miki ake daga sama fa asharat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya suka ce zan magana jariri sai jariri ya magana qala inni abdullahi وآتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ba wai ya barrantar da ita kadai ba kar a fahimce ta ta yi zina sai ma da ya kara ba su labarin shi manzo ne duk anan take to kaga sakamakon isti'aza kenan to mai gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam an umarci shi istiaza wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasikin idza waqab wa min sharri an-naffasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idza hasad qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas dan a nuna ba wanda ya cancanta a yi isti'aza da sunansa sai ya zanto rabbil falak sai ya zanto rabbin nas sai ya zanto malikin nas sai ya zanto ilahin nas to waye wannan kuma wanda ba Allah ba wani annabi ne ko mala'ika ko shehi ko wali zai zama rabbul falaki rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi la hada gairullah a ilahun ma Allah babu wani tare da Allah kenan shi yasa ibn al-qayyim sai ce ita ku na uku gare ta wannan duk ina kara muku kurkuce na mai mai ila wannan duk mu dai zuwa wancan lokacin ita ku na uku gare ta al-musta'azu bihi al-musta'azu minhu al-musta'izu haka ibn al-qayyim ya faɗa al-musta'azu bihi al-musta'azu minhu al-musta'idu abu ne kenan amma sai Muhammad ibn Abdul Wahhab da yazo tafsirul mu'awwidataini sai al-musta'adu bihi wal musta'adu minhu wal isti'azatu a makon yace wal musta'izu bihi sai ya saba su kuma na al wanda a wurinsa ake neman tsari din shine wa Allah ta'ala saboda dalilin da muka gabatar ba sai mun ta ba al musta'az minhu abinda ake neman tsarin sa din kar ya je kar tsarin sai same ka shine me shine abinda suratul falaq ta bayyana qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد duk duniya da waɗannan kake ne sharrin waɗannan kake jin tsoro duk wani ma'abucin sharri yana yana yana kai cikin ajujuwan nan guda hudu ba yanda za a yi fita daga nan gudan idan ka ce ni sharri ma kalaka daga sharrin duk abin da Allah ya halitta ma'abucin sharri ba za ka ce ni sharri ma kalaka daga sharrin abin da ya halitta dan ba dukkan halittan Allah ne suke da sharri ba akwai ma'abuta sharri cikin halittan Allah akwai wanda ba ma'abuta sharri ba yanzu kamar aljanna la sirra fiha khairun mahab tsantsan alkhairi ne aljanna mala'iku ma khairun mahab annabiyuna wal anbiya'u khairun mahab to kenan da zaka tsammi sharri ma daga sharrin abin da ya halitta in ka ce haka ya nuna kowane yana na da sirri kenan wanda kuma ba haka abin yake ba sai dai ka ce daga sharrin abin da duk Allah ya halitta ma abucin sharri din to kana nema a kare ka daga sharrin sa komai ya shiga ciki daga nan sai mai ni sirri za su ne zawo ka ba dare idan duhun su ya zo saboda lokacin da duhun dare ya shigo a wannan lokacin ne ma'abucin sharri cikin shaidanu ke cutar da bani adam sama da rana karfin aljan da daddare ya fi karfinsa da rana dare daddare yana da karfi yana da sultan amma da rana ba da karfi to shi sa duhun dare sai yake cike da tsoro duk wanda ya gasa talwa da waya ganta da rana da daddare ganta duk wanda aka ba tsoro ya ga ba toyi ya ga wanne ne duk da dare gan su yar madawa eh to wajen sun ana ganin da rana ko an gane ko wa min sharri nafasati fil uqad anan gurin annafasati fil uqad masu sihiri kenan an nafasati waɗanda suke yin tofi fil uqad cikin kullakullansu akwai ma'abuta sihirin da suke tofi a cikin kunna su kulle don ka haɗa maka sirri da su to a nan gurin abu guda biyu ne yake taruwa ko uku abu na farko sharrin zuciyarsa munin nufin zuciyarsa shi kansa dafi ne abu na biyu sunan aljan din da za su kira shi kansa kuma dafi ne to sai ta haɗa wannan yawon mummunan yawon da ya tofo daga irin wannan bakin sai ta haɗa da sunan aljan din ko da sunan wanda ake so a yi a irin sai a kulle cikin tsumba iradar ubangiji sai ta kaddara ka kamu da ciwon kai ko zazzabi ko wata tangarda a cikin wato gandan jikinka ina fata an fahimta to sai ake neman tsari da su sai kuma hasudin idza hasad mai hasada yayin da zai hasada shi suka ce shi kansa mai hasada duk zuciyar da ta cika da hasada to wannan zuciyar akwai guba da dafi tare da ita wanda kawai in yayi tunanin cutar da kai sai cutar ta same ka in ya kalle ka mummunan kallo ya so wato da nufin cutar da kai sai wannan kallon ya sa ka yi tuntube wannan tabbatata abu ne sai sa Allah ce da annabi yayin da annabi ya zo wucewa kafare ba suna zazzare da suna kallon shi ba kamar su abin wa in ya yakadu allazina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun saura kiris da sun sa ka zame kai sun da idan su kawai bi absarihim ido da suke kallon ka saboda kallo na hasana suke ma kallo na kin suke maka ibn al-qayyim ce tasirin ba wai daga idan su bane ba a daga zuci ne sai zo har ido dan haka yace ko makaho ne yake da hasada idan ya so ya maka hasada ba wai kwarɗin sai ya ganka ba in aka saffanta ka kai mai dogo fari mai kama kaza mai kama kaza in yi nufin kawai ya ji haushinka a zuci sai ka kamu da cuta kun fahimci nan da kyau wannan duk suna cikin eh, littattafai musamman littattafai ibn taymiya ibn al-qayyim da sauran nan nan malamai da suka tafsirin waɗannan surorin guda biyu kaga wannan al-musta'az minhu kenan ko sai ne al-musta'iz to al-musta'iz shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to al-musta'iz manzo Allah shi kuma da yadda yi isti'aza yayi isti'aza da kaza isti'aza da kaza kamar yadda zamu ga wani kamfani daga cikin yanzu an gane ko amma shi Sheikh Muhammad ah, Ibn al-Qayyim sai ce al-isti'azatu yana nufin lafazin da manzo Allah din ya amfani to idan ka ce manzo Allah ko ka ce lafazin da ya amfani da shi duk ba abu daidai ba shi yasa ba warware shi na tsakanin maganar Ibn al-Qayyim da maganar shi ah, wato Muhammad bin Abdul Wahhab ala kulli halin dai wannan dai ya fayyace mana abubuwa babu babu min shirki al isti'azatu bi ghairi Allah wa qawli Allah ta'ala wa annahu kana rijalun min al ins wa uzina bi rijalin min al jinni fazaduhum raqa ubangiji ta'ala yace wa annahu kana rijalun min al ins yadda al'amari yake wato kana rijalun min al insi an samu waɗansu mazaje cikin bil adama ya'uduna bi rijalin min al jinni suna neman tsare a wurin waɗansu mazaje cikin aljanu fazaduhum rahaqa fazaduhum sai su aljanun nan zaduhum sai suka kara wa bil'adama rahakan fadawa cikin sabo shine ibn kasir ke cewa kafin saukar wannan aya a lokacin jahiliya abinda laraba suke yi idan mutum yi tafiya sai masauki ya kama shi a cikin daji zai sauka ya kwana a wani wuri to don jin tsoron na bai cutar da shi sai yake cewa a'udhu bi sayyidi hadhal wadi min sharri sufaha'i ina neman tsari a wajen shugaban wannan fage shugaban wannan daji shugaban wannan kwalalo ko kwazazzabo daga ya kare ni daga sharrin wawayen mutanensa wato su suna neman tsari da shugabannin aljanu don su kare su daga sharrin kananan aljanu an fahimta ko to da da tan kafin larabawan jahiliya su fara wannan cikin isti'azar su su aljanu in sun ga bil adama suna jin tsoron sa shi ma bil adama in yin aljanu na jin tsoron sa kowa na jin tsoron kowa ka aljanu suka da san ga bil adama suna nema su gudu sai su ji kawai mutum ya ce yana neman tsari da su sai a ah, a ce mu ba dama ne suka share eh, tabarma suka zauna to shine fa zaduhum rahaqa wato daga nan wurin sai aljanu kan suka yi ƙara amfani da wannan damar wajen cutar da dan adam wajen shafar ɗan adam har ya kamu da hauka dan suna yin hakan ne wajen su ƙara samun shiga dan adam ya kara jin tsoron su ya rinka neman tsari da su ya kauce wa Allah ta'ala shine ma'anan fa zaduhum rahaka sai su aljanu suka ƙara wa bil adama rahakan faɗawa cikin sabo wadan suka ce kan wato duguyanin suka karawa wato ainihin ah, dan adam shishigi wato ya ketare Allah ya nemi tsari da su wadan suka ce fa duhum wato sai su mutane suka karawa aljanu rahakan wato shishigi da girman kai ko dai aljanu su karawa dan adam ko dan adam ya karawa aljan aljanu su karawa dan adam wato ya zanto kamar aljanu su suka ci gaba da cutar da dan adam dan dan adam ya kara jin tsoron su kenan kun ban nan ko kuma a'a su dan adam da suka nemi zai da aljan sai suka karawa aljan shishigi sai rinka jin ashe shi wani ne kamar da tafsiri guda biyu tsakanin abdullahi da abbas da wato ainihin mujahid da suka tana da sauran malaman tafsiri wato rahab dai shine al-khati'atu al-arabi ko al-ismu ko ityanul maharimi duk wannan ana kiransa rahab al-arabi an gane ku وعن خولة بنت هشيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لن يضره شيء حتى يرهل من منزله ذلك an karɓo hadisi daga خولة بنت هشيم خولة بنت هشيم ita ما matar da ta انت ta النبي صلى الله عليه وسلم. sallallahu ما wasallam ta annabi ya kalle ta kyar ya sauke idan ka kasa yin shiru bai ce komai ba sai in sahabi ce ya rasulullahi idan baka da bukata mu muna da bukata sai annabi ce kawo sadaki yace ya bai da komai yace je ka kazanta ka gida yaje ya dawo yace ba da komai sai izar dina annabi ce iltamis walau khataman min hadid yaje dawo ce ba da komai yace ah, kana da ka haddace wani abu na alqur'ani ai eh, ina eh, haddace to karantar da ita wannan shine sadakin ka wannan hadisi na cikin muslim a yana cikin bukari wancan maganar wancan din amma shi wannan hadisin na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ita khawla binta hakim tace sami ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu na cewa man nazala manzalan wanda bi ya sauka a masauki kwana ya kama ka a daji motar ka ta lalace ko ka gaji kana son ka kwanta kai barci ka tashi ko kwana ya kama ka a wani gari ko ka sauka a wani hotel ka je bakunta dukkan wanda ya sauka a wani masauki fa qala a'udhu bi kalimatillahi tammat da ya sauka a wurin sai ya karanta wannan addu'a a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaqa a'udhu bi tammat min sharri ma khalaqa wanda duk ya karanta wannan annabi ce lam yadurruhu shay'un ba abin da zai cutar da shi a wannan masauki naki hatta yarhala min manzilihi zalika har sai ya tafi ya bar wannan masaukin ba tare da wani abu ya cutar da shi ba to menene a'udhu bi kalimatin lahi ina neman tsari da kalmomin Allah a tammat waɗanda suke cikakku to shine suka ce kalmomin Allah suna nufin maganar Allah domin kalmar Allah shine maganarsa to maganar Allah kuma sifa ce daga cikin sifofinsa in ka nemi tsari da maganar Allah ka nemi tsari da Allah kenan an fahimta ko dan maganar sa sifa ce daga cikin sifofinsa misali kaga qur'ani maganar Allah ce وإن أحد من المشركين سألك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا an gane ku. to kaga idan ka ce ina neman tsari da kalmar Allah kamar ka ce ina neman tsari da alqur'ani ina neman tsarin alqur'ani ya kare ni daga sharrin ma'abuta kaza kaza ma'abuta sharri kaza to wannan neman tsarin da kai ya halatta domin alqur'ani maganan Allah ne maganan Allah kuma sifa ce daga cikin sufofinsa an gane ku. to shine ma'ana ina neman tsari da kalmomin Allah a tammat cikakku to me ake nufi da kalmomin Allah cikakku ma'ana maganar Allah duk inda take babu aibi cikin ta cikakkiyar magana ce ba kamar maganar bil adama bace ba wani lokacin maganar ka ta zanto kamila wani lokacin ta zanto naƙisa in kai gaskiya ta zanto kamila in kuma kai ƙarya kuma ta zanto naƙisa akwai aibi tare da ita ko in ka alkawali ya cika ya zanto kalmar ka ta zama cikakkiya kenan in kaya yi alkawali bai cika ba kalmar ka ta zama ta kenan na kasanciya kenan to kasancewar idan Allah ya alkawali yana cika to sai kalmar sa ta zanto cikakkiyar kalma kenan kasancewar duk magana da zai gaskiya ce sai kalmar sa ta zanto cikakkiyar kalma kenan magana ta zanto cikakkiyar magana wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddil li kalimatihi kaga wannan kalimatu rabbika sidqan wa adla sannan sai wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani isra'ila kalmar Allah ta cika kan bani isra'ila wata kalma ce da yake wa nuridu an munna ala allazina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum al da yake innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin to wannan kalmar ita ce ta cika aka halakar da fir'auna aka sarautar da banu isra'ila shi ne sai Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'il kaga abin da ya faɗa da kawali ya cika kalma ta zama to cikakkiya kenan labarin da ya faɗa ya zama gaskiya kalma ta zama cikakkiya kenan uzu bi lahi tammat daga me zai kare ka min sharri ma kalaka daga sharrin dukkan ma'abucin sharri ba wai daga sharrin dukkan abin halitta ba a'a daga sharrin dukkan ma'abucin sharri an gane ko to wannan hadisi imam muslim ne ya rawaito shi amma akwai riwaya a cikin bukhari wanda da shi muhammad bin abdullah ya kamata ya gabatar da ita tun daga ka'ida idan bukari ya kawo hadisi muslim ya kawo to ana son a fara gabatar da bukari kafin muslim din an gane ko hadisin da ke cikin bukari na abdullahi dan abbas ne Ya ce, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawa hasan da husaini isti'aza sai ya ce da su inna abakuma kana yu'awwidu biha isma'ila wa ishaqa kakanku ibrahim ya kasance yana yi isti'aza game da ƴaƴansa guda biyu Isma'il da Ishaq abin da yake cewa kuwa a'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma wanda ita ce riwayar Bukhari in ka hada da riwayar Muslim ka ka samu guda biyu kowace sai kai danka za a kwantar da shi barci sai ka je ka karanta masa wannan ba zai iya karanta da kansa ba ko kai sai ka karanta masa wannan a'udhu bi kalimati llahi tamma ina neman tsarin a wurin kalmar Allah cikakkiya kamar da muka fassara wannan da kenan ya kare ka daga me min kulli shaytanin daga dukkan wani shaytan wa hamma abinda yake nufi da hamma shine dukkan wani abu ma'abucin dafi irin dafin da ke iya kashe mutum kafin dafi iri biyu akwai dafin da baya iya kashe mutum kamar dafin kunama tana da dafi amma baya kashe mutum amma dafi na maciji dafi ne mai iya kashe mutum an gane ko to hamma ne dukkan wata dabba ko dukkan wani abu ma'abucin dafin da dafin zai iya yin kisa wa min kulli ainin ma idan an ce ayin ana nufin wato kambin baka wato kayan kamar wato ainihin masu hasada din duk wani nau'i ne daga cikin nau'uka na ayin da sauransu sai dai bambancin su da hakikanin ayin mai ayin galibi ba da niyya yake cutar da mutum ba amma mukan baka kuma da niyya ne idan an ce lamma wato irin ayin wato kallon bakan da ke nufatan mutane da sharri kenan wadan suka ce daga laman ne laman kuma shine sigarin zunub fi masa'il a cikin wannan babi akwai matsaloli الأولى تفرقوا تفسير آية الجن الثانية تبي كونه من الشرك kasancewar isti'aza a wurin wani Allah wato shirka ne as-salisatu mas'ala ta uku al-istidlalu ala zalika bil hadisi kafa hujja da hadisi da anna ulama yukadiluna bihi ala anna kalimatullahi ghayru makhluqa malamai na kafa hujja da wannan hadisi bisa da cewa kalmomin Allah ba ababen halitta ba ne domin ba kalmomin Allah ababen halitta ne da ya zanto an yi isti'aza bi makhluq kun yi da ku amma kalmatun ya ghayr makhluqa wannan ma hiya sifatun lahi ta'ala sifatun min sifatun lahi ta'ala da ka dake ne isti'aza ne da Allah قالوا لأن الاستعاذة بمخلوق شرك بل الاستعاذة بمخلوق أي شركة دي. to kalmomin Allah da sun zanta ya ban halitta da ya zanta kamar an yi umarni da ayi shirka kenan wanda ko ba haka al'amari yake ba wato kaga raddi ga mu'tazilawa kenan waɗanda suke cewa Qur'ani wato makhluq ne الرابعة مسألة هدوء فضيلة هذا الدعاء فللا ونن الدعاء ما اختصاره تعالى سوى ذلك جيرة الدعاء أنكم ترى فللا الخامسة مسألة تجر أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك كفن سيور أبو أنا سامن أنفان دنيا بشي إذا أنفان دنيا من كف شر نكاري شري aw jalbi naf'in ko jawo amfani la yadullu ala annahu laysa min shirki baya nuna wannan abin ba shirka bane ba don Allah ya tabbatar da cewa masu shirka wanda suke ta'amuli da aljannu cikin su kowa na amfanuwa da kowa amma wannan shi ke nuna cewa ya halatta kuma su cigaba da wannan abin da suke yi fa yana hasiruhum jami'an ya masar aljinni qad istaktartum min al Allah zai cewa aljanu kun tara taron mabiya da suka yadda da ku cikin mutane ranar tashin kiyama kenan wa qala awliya'uhum min al-insi sai waɗanda suka bi aljanu cikin mutane waɗanda suka yi biyayya ga aljanu sai su rabbana ya ubangijin mu istanta abaduna bi babu sashin mu ya amfani da sashi sashin mu ya ci gajiyar sashi sashin mu ya samu amfanin sashi wa balagana ajran annabi lana haka muka rayu har zuwa lokacin da ka kayyade mana na mutuwa muka mutu akan haka aljanu sun amfana da bil adama shine girmamawa da aka rinka musu da su yada da ake musu da sharadi da suke bayarwa su ce a yanka dabba iri kaza kuma malamin duba ya yadda a yanka wannan dabbar to wannan yankan kansa shirka ne wanda kuma ya ci dabbar ku kuma ya ci mushi kuma matukar aljanna ya umarni da malamin duba ko yi umarni ga malamin ya ce a yanka dabba iri kaza ko dabbar wannan ta zanto asalin ta halin ne kamar rago ko tunkiya ko rakumi ko saniya amma da umarnin wa aka yanka da umarnin aljan ya ce a yanka aka je aka yanka to wanda yanka din dan an sa umarnin aljan yanzu ya yi shirka gina wanda duk ya ce wannan naman ko da zaki yanka ba kuma ya ci mushi kenan kun fahimci wannan da kyau waɗannan waɗansu ababai da shirka da masu duba suke sa mutane suna ta yi ko ya ce irin kaza kaza mai wake wake ko ya ce a nemo bikin zakara ko a nemo saniya mai farin kafa a nemo kaza a duk zai sharɗanta wani abu mai wahala ya ce kuma zai a yanka duk wanda ya zo umarnin ya yi shirka ba yanda za a yi mutum na bin irin wannan umarnin ya waye gari na musulmi ko ya wuni na musulmi Allah ya tsare mu domin yanka din nan shi kansa haƙƙin Allah ne kadai qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin nusuk ga shi hada shi da sallah wuri guda haƙƙin ne Allah shi kadai al-khamisatu wato ita ce matsala ta biyar kenan ko cewa dan kawai an amfana da juna wannan baya hana bai zama shirka babun min shirka an yastajifa bi ghayri Allah aw yad'u ghayrahu babun min shirka an yastajifa bi ghayri Allah da uwa zai rasu bala ce min shirki yana daga cikin shirka an yastaghitha bi mutum ya nemi agajin wani Allah al-istighatha shine talabul ghawth neman agaji kana cikin wani tsanani sai kake neman a kawo maka agaji dan ka fita da ciki menene bambanci tsakanin su da istiaza kusan lafazi ne masu kusancin ma'ana sai dai galibi idan muka lura za mu ga isti'aza ana amfani da ita abin da bai riga ya faru ba wani abu ne na sharri kake jin tsoron faruwarsa sai ka fake ga Allah dan ya kare ka daga sharrin wannan abin amma al-istighatha abin ya riga ya faru kana cikin sa to wannan shine al-istighatha kun san jona da shi ne bambancin su shi yasa yayi babin isti'aza daban yanzu kuma zai babin istighatha kenan idan kana jin tsoron wani sharri da zai zo tun kafin zuwansa a wurin wa ya kamata ka yawa jaba ba wai ya kamata ba ka nemi kariya a wurin Allah idan kuma ka samu kanka tsundun cikin wani sharri dan fashi sai da sun layin taku an biyo layi kafin a zo kanka kaga ai sirri ya riga ya faru ke an biyo layi ana taji kowa ba a zo kanka ba a wurin wa ya kamata ka nemi kariya a wajen Allah kana cikin jirgin ruwa sai ya kasance igiyar ruwa na kadawa jirgi ya fara tambal tambal ai ruwa riga ya samu a wurin ya kamata ka nemi kariya a wurin Allah amma kafin ka shiga jirgin kana jin tsoro in ka shiga wannan abin zai faru don yanayin kadawar iska na nuna haka yanzu wannan ya zo mai kenan al-istiaza amma in ka riga ka shiga ciki ya zo mai kenan al istiaza kun fahimta da kyau yana shirki an yi tagisa lahi yana daga cikin dangin shirka in ka tashi neman kaya din ka nema a wurin wani wanda yake ba ka tashi neman agaji ka nema agajin wani wani wanda ba Allah ba aw yada uwa gairahu ko mutum ya roki wani Allah kaga an yi ba nan fi ne ka kawo fa'ilin sa ba ai an yi fa mu su gizairin la wa yada u gairahu aw yada u gairahu an gane ku to kaga ya kawo al istighasa sannan ya kawo addu'a ya من باب bab العام am al-khas domin al-istighatha khas wa لأن كل استغاث دعاء وليس كل دعاء استغاثة بينهما عموم وخصوص مطلق بينهما عموم وخصوص مطلق أبنتي باستغاثة da addu'a suna yin tarayya domin istighasa neman agaji ne a wurin wa a wurin wani Allah addu'a addu'a ne roko ne a wurin wa a wurin Allah ta'ala to sai dai addu'a yana da fadi sama da istighasa domin istighasa ya ke banci ne ga wata sifa ɗaya daga cikin sifofin addu'a ita ce ne neman agaji don fitar da kai daga me daga tsanani amma addu'a kuwa zai zama neman agaji da a fitar da kai daga cikin tsanni zai zama roƙon wani alkhairi kun fahimta ko da haka da al'istu za su da addu'a wanne fi faɗi kenan addu'a ya faɗi da haka al'istu za kuma ya fi tsukewa da haka sai muka ce mun ba min ba da akasul akasul am al khas al'istu za ta shine khas addu'a shine am وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو yanzu wannan sai shine Sheikh Muhammad bin Abdul zai ce ga babi kuma sai sai wa qaulullahi ta'ala wai kuma duk haka muke yin annabi ne wai wani ma kuma muke yin Allah ne kuma ko muke yin manzo Allah ne muke yin ne ba ra'ayinsa ko ɗaya fa da yace yana daga cikin shirka istigata ga wani Allah yana daga cikin shirka kiran wani Allah sai yace wa qaulun lahi ta'ala don ga abin da Allah yace wala tad'u min dunillahi karka roƙi wani Allah ma la fa'uka irin abin da baya iya cutar da kai wala yadurruk ko baya iya wato ba iya amfani da kai ba iya cutar da kai ma'ana duk wanda za ka kiraya wanda ba Allah ba baya iya cutar da kai baya iya amfanar da kai wanda yake a hannunsa cutaswa ko amfanarwa yake shine wa shine Allah mafi tun halitta annabi sallallahu alaihi wasallam baya iya cutaswa baya iya amfanarwa haka Allah yace yace ne ya faɗa قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتهدا من أنا أبدا في النبي إلا بلاغا إسروا إلا بلاغا من الله ورسالاته إسروا كوني كنا منزنتي أما جاءوا أنفاني كاري سري duk baya hannuna yana hannun Allah haka aka ce annabi ya faɗa to idan baya hannun annabi mukullan ba sa hannun annabi ta yaya kuma za ta mukullan a hannun wani ba yanda za a yi kira a samu mukullan a hannun wani tunda dai ba sa hannun annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa Allah ce karka kirayi wani Allah ma la yanfa'uka wanda wannan wani Allah din ba zai amfana da kai ba wala ya yadurruk ba zai cutar da kai ba fa in fa'alta in ka aikata haka fa innaka idan min zalimin a wannan lokaci ka zama cikin azzalumai abin da ake nufi da azzalumai ka zamanto cikin masu shirka ka zamanto cikin kafirai domin azzulmu a nan gurin babban zalunci kenan da Allah ce inna shirka la zulmun azim lallai shirka zalunci ne mai girma kuma ya zama kafirci kenan dan Allah ce wal kafiruna hum zalimun sun zamanto azzalumai to ta Allah ce karka kirayi wani wanda ba Allah ba wannan wani ko mala'ika ne ko annabi ne ko wane ne baya halatta ka kirayi wani wanda ba Allah ba don ya baka amfani ko don ya kare ka daga cuta in ko har kai hakan fa innaka idan min zalimin ka zanto cikin masu shirka an fahimta ko wannan magana Allah ya fuskantar da ita ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maganar shi aka yi wa amma abin nufi ɗaiɗaikun al'ummarsa tunda Allah ya san annabi ba zai shirka ba amma an jingina magana zuwa gare shi don mu firgitar da mu kwarai da gaske in ya zanto annabi ubangiji ya faɗa masa wannan to wane ne kuma ba za a faɗa masa wannan ba wa in yamsaka Allahu bi durrin idan Allah ya so shafarka da wata cutarwa fala kasifa lahu illahu babu mai yaye wannan abin mai cutarwa illa huwa sai shi Allah cikin aya wa in yuridika bi khairin idan Allah ya nafase ka da wani alkhairi fala radda li fadli babu wanda ya isa wato ya mayar da hannun agogo baya game da wannan alheri yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwa al-ghafurur rahim ubangiji ta'ala na isar da alkhairin sa da wanda ya so cikin bayansa dan shi ne gafara ne shi ne jin kai ne wannan suna cikin ayoyin suratu yunus Allah na magana zuwa ga annabi amma saƙon yayi su zuwa ga dukkan ɗaiɗaikun al'umma a nuna bana ba mai cutaswa ba mai amfanarwa sai Allah tun da abin haka ne tun da abin ya zanto haka kenan idan wani abu ya zo cutar da ni sai na nemi kariya agaji a wurin wani wanda ba Allah ba yanzu na ɗauki haƙƙin Allah na ba wani wanda ba Allah ba kenan sai na kwaɗaiki gane da wani alkhairi a maimakon in roƙi Allah sai na roƙi wani wanda ba Allah ba yanzu na ɗauki haƙƙin Allah kenan na ba wani Allah wannan shine mafi girman zalunci a ban kasa ina fatan kun fahimta da kyau to irin wannan saƙon haka Allah ya faɗa wa dukkan annabawa gaba daya a ko ina suke haka Allah madaukakin sarki ya faɗa musu wa qawluhu fabtagu inda Allah rizqa da fadin Allah ta'ala fa fabtagu inda Allah rizqa wa buduhu washkuruna ilayhi turja'un wannan ai cikin sakon annabi Ibrahim ne ko kan cikin surful ankabut بل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم alfa sanatin illa 50 aman فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون yace duk waɗanda kuke bauta da Allah ba aw kwanan gumaka ne imma dinkin da aka sassaka shi da ana ganin sa da ido imma wanda zuciya ta hararo shi ko da baya gaban ka yanzu amma zuciya ta faru da shi wajen fatan samun alkhairi ko fatan a kare ka daga sharri wa takhluquna ibka kuna kirkiran ƙarya ne kawai ya ci gaba da magana yace fa mutabu inda Allah rizqa a can gaba kenan fa mutabu inda Allah rizqa wato ku nemi arziki a wajen Allah kadai banda wurin wani tabtagu inda Allah rizqa ku nemi arziki wurin Allah kadai da wajen wani wato kaga ba za ka fassara ta bada cewa ku nemi arziki a wurin Allah dan wannan baya hana kuma a iya nema a wurin wani din amma idan ka fassara ta da cewa ku nemi arziki wurin Allah kadai wani zai shigo fajtabu inda Allah rizqa din kenan domin inda Allah ai zarf ne wato kaga fajtabu rizqa inda Allah a yadda jerin magana ya kamata ta zanto kenan a ka'idar karatu ko a ka'idar larabci to amma akwai abin da ya kamata zuwa karshe sai a kawo shi a gaba akwai abin da ya kamata a gaba sai a jinkirtar da shi karshe saboda ana son a bada wata fa'ida da wata bakwar ma'ana wanda jerin farko ba zai bayar ba jerin farko tabtagur rizqa inda Allah ko nemi arziki wurin Allah wannan baya hana a nema a wurin wani amma jeri na biyu tabtagur tabtagur inda Allah rizqa ko nemi arziki wurin Allah kadai to ka ga wata bakwar ma na ko yadda zan yi kasan gurin shi ne suke cewa taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidu hasara malaman balaga taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidu al-hasara وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا هشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بإبادتهم كافرين دي يتع إكراني مينيكي دشي مين ملكا sai kafin ka mutu ka ce kana da karama sai kariya nake muku wallahi sai ya faɗa man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah wa hum an du'aihim ita ma wannan aya ta bi sahun ɗin. wa iza hushira nasu idan an tara mutane a farfajiyar kiyama kanu lahum a'da'a sai su waɗanda aka kira su zanto abokan gabar waɗanda suka kira su su ce me yasa kuka ba mu sifa ta ubangiji me yasa kuka rinka roƙon abin da babu shi a taskar kowa sai a taskar Allah wa kanu bi ibadati mukafirin su bijirewa ibadar da aka musu ce san ba mu yarda ba ko ba mu ce ku bauta ta mana ba mu mu ce ku roke mu ba ba mu da komai matattu muke amwatun ghairu ahya me yasa kuka roke mu wallahi haka za su faɗa ranar tashin kiyama haka Allah ya kawo wannan fa a cikin ayoyi daban-daban a cikin surori daban-daban aka maimaita wannan kisar in tabarra allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'awul azaba wa taqatta'at bihim al-asbab waɗanda aka bi za su barranta daga wanda suka bi su dan sun ga azaba kiri da muzu wa taqatta'at bihim al-asbab dukkan wani sababi da aka gindaya cewa wani muridi ne na kusa wani ba munkiri ne wani kaza ne duk wannan ya yanki wa taqatta'at bihim al-asbab wa qala allazina taba'u mabiya kuma sai su ce law anna lana ina ma a mai da mu duniya fana tabarra minhum mu mu barranta a gidan duniya mu musu tawaye kamar yadda su wani suka yi kama tabarra'u minna kamar yadda yau suka yi mana tawaye suka barranta su kuma Allah ce kazalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin alaihim haka ne za a nuna musu ayyukansu abun damuwa abun bakin ciki gare su wa ma hum bi kharijin minan nar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta إذا daraku فيها jami'an قالت ukhrahum لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا haka za rinka كان na jefa su cikin wuta har sai idan an jefa waɗansu na ƙarshen kenan mabiya sai su daga cewa rabbana ya adalluna wai sai su nuna shugabanni sai waɗanda ne suka batar da mu Allah fatihim azabun dhifa minan nas ya ubangiji nin ka musu azabar wuta su ne manyan masu laifin sai Allah ce li kullin dhif kowa sai an ninka masa ba an yi wa falan daya walakin la ta'lamu to duk wanda zaka bi sai ka bi shi kan Allah ya ce annabi ya ce kar ka yadda wani ya ce wai rufe ido wai ka bi shi wallahi kar ka yadda da wannan zai cuce kai cutar da kai dan mutane babu tsoron Allah tattare da masu eh, yan bid'a ba tsoron Allah tattare da yan bid'a abin da yake kallo duniyarsa ya zai kare matsayinsa ya zai kare girmansa amma ba tsoron Allah tattar da su masu sufancin da su suka gina sufanci kan tsoron Allah amma sufayen yanzu duk ya suke galibin su galibin su kaga ƙarya suke yanzu sufayen da irin su sahal bin abdullahi tusturi irin su junaid ibn muhammad al-qawariri irin su cewa abdulkadir aljilani waɗannan duk da gaske suke tarihinsu da maganganunsu da ayyukansu yawan da gaske suke amma su fahimtar karshen zamani waye ke da gaske cikin su waye wanda yake tare da manzan Allah duk wanda ka gafa ke da manzan Allah don ya samu shiga ne amma ba don yana son manzan Allah ba sai ya kafa manzan Allah ya zo ya ce ai maulidi kai ka ce don yana son manzan Allah saboda in na manzan Allah ya kafu bayan kwana biyu kuma shi ma sai a kirkiro maulidin shi kansa to idan ya rushe maka na manzan Allah ya zaka yi dadana shi dole sai ya faɗa na manzan Allah ya tabbata ko babu hujja a kai to idan na manzan Allah ya tabbata to kuma sai a ce to kuma na jikokinsa sharifai sai a wa wancan sharifin maulidi a wa wancan sharifin maulidi amma idan an rushe na kakan ya za a yi wanda babin nan yau daki ya tashi ne ragaya ta zauna a inda shehu yake nan barna take to saboda haka ba za su taba yadda ba duk inda kaga sun kafa wani abu na manzan Allah sun ce ai kaza ai kaza wallahi kansu suke wa amma wallahi ba dan wai su suna tare da manzan Allah ba tarfata ayin ba sa tare da shi tarfata ayin gurgudun kiftar ido ba sa tare da shi yanzu duk wanda ya zo ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa wannan bai cika ba a wurin su kuma sai ka bushe hunansu duk da yadda zaka yi wa manzan Allah manzo Allah an tambaye shi rukunin musulunci guda biyar ya faɗa rukunin imani guda shida ka yadda da su ka yadda da al-ihsan an tambaye shi kiyama yace bai sani ba idan ka rike wannan annabi karshen hadisi ce innahu jibril atakum yuallimukum dinakum rukunan musulunci guda biyar kowa san su rukunan imani guda shida kowa ya san su al-ihsani anta abudallahi ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka yanzu ka cewa sufaye kowa tsada sufaye a taro akan wannan sai kai muke yin manzon Allah ne kai muke yin waliye ne saboda me bayan ka karɓi wannan sai ka karɓi wancan to kuma amma lokacin da za su ce maka karɓan wancan sai ka samu wani sai ce maka wannan ai overtime ne to tunda overtime ne a kyale ne ba sai karɓa ba amma kuma idan tafiya ta yi tafiya sai a ce to kuma duk wanda ba a tsarika kuma shi ma munkiri kenan musuluncin sa bai ba kenan yanzu wanda ya rike da manzon Allah ya zama yanzu ya wuce overtime kenan amma overtime ba sai na ga dama yi ba akwai ma'aikatar da za a dauke ka aiki ka cike form a baka takardar daukar aiki amma a ce ka'ida ne sai ka rinka yin overtime ai ganin dama ne overtime to shi yasa wani shehi kafin ya mutu ya yi kokarin haɗa kan Najeriya da ya je Maiduguri je ya samu wani shehi a can na Tijjaniya sai ya ce da shi ya kamata mu fahimtar da mutane hakikanin abin da duk muka yi tarayya a akai shine musulunci amma ta dariƙa mu kyale ta a matsayin mustahabbi yau da 'ya'yansa suka biyo baya sai suka ce duk wanda ma ɗauka ɗariƙa ba wajibi ba ce kafiri ne sai muka ce shi kenan lasan ya koma gida ba haka ba ne ba shi ce waye mustahabi ce mu haɗu kan asalin shine mai musulunci su kuma sai suka zo daga baya bayan ya tafi sai suka ce duk wanda ya ce ɗariƙa ba wajibi ba ce ba kafiri ne su wajibi ce kawai yanzu ka kawo lasin ya koma gida ke wa qawluhu amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa' al-ard a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun Allah ce amman yujibul mutarra wane ne mai ansa wa al-mutarru to lafazin al-mutarru ko dai ya zanto mushtaqqun min ad-darurati ko ya zanto mushtaqqun min ad-durri an gane ko idan an ce lafazin al-mustarru an ciro shi ne daga kalman ad-durru ad-durru kuma shine tuta wa ayyuba idna da rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin ad-durru tuta sai zanto almutarru wato wanda yake cikin cuta kenan yake cikin fama da rashin lafiya wane ne mai ansa wa mai rashin lafiya wa yakshifu su'a ya yaye cuta Allah kenan wa yaj'alukum khulafa al-ardi ya sa ku zanto mamaya cikin kasa wane gaji wannan wane gaji wannan wane gaji wannan waye ke wannan kaga ayyuka nawa kenan uku yaye cuta idan mun ce al-muttar daga ad-durr ne waɗansu malaman tafsirin suka ce al daga ad-darura ne ad-daruratu kuma shine larura kaga talauci larura ne ba haka bane ba tsoro ma larura ne menene ma larura ne wane ne ke ansa wa wanda ke cikin larura to fassara shi da wannan zai fa ko dan sai ya shafi har mara lafiya da ma mai lafiyan da yake fama da talauci ko dan su matsalolin rayuwa daban ga lafiyar jiki amma ga waɗansu matsalolin rayuwa to shi ma duk almuttaru ne wanda ke cikin tsanani kenan wanda ke cikin halin kakanuka yi sakamakon rashin lafiya ko wani sa wane ne ke ansa wannan wa yakshifu a wa yajalukum khulafa al-ard banda Allah ba mu yin wannan wannan duk dalilin da cewa ba za a roki wani Allah ba ba za a istighatha da wani Allah ba wa rawat tabarani bi isnadihi أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستجيس برسول الله من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله yace dabarani ya rawaito hadisi da sanadinsa akwai wani munafiki lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cutar da wanda yake cutar da mummunai sai wani sashi na mummune suka ce mu tafi wurin manzon Allah mu nemi agajinsa da tanyansa ya kare mu daga sharrin wannan munafiki sai annabi ya ce ai ba a neman agaji da ni ana neman agaji ne wurin Allah amma na hadisi dhaifi ne ayoyin duk ba sun yi saba me ne istirjai ya cikin hadisi ya zama dhaifi bai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ayoyin duk ba sun yi saba dama abin nan kawai ya kawo ayoyin ne da yawa ɗaya ma ta isa hujja kuma ai bai gama kawo su ba ba nufin sa bane kawo duka amma dai dan annan min babu ta'adudil adilla abinda malamai ke cewa ma ne amin ta'adudil adilla mas'ala idan tana da dalilai da yawa ɗaya ma ya isa dalili amma babu laifi ka kawo biyar shida dan dai aji abin wasai sosai ya fito amma ba haka ba aya ɗaya ma ta farko ta wadatar wala ta da umin dunillahi ita kadai ta wadatar amma sauran dan a nuna maka qadiyya ce mai muhimmanci fihi masail wannan babi a cikin sa akwai matsaloli al'ula ta farko anna atafa du'a ya alal istighasati min ataf al'am alal khas adafin addu'a da aka zo aka yi akan istighasa wannan ya zanto min babi ataf al'am alal khas kamar da muka gabatar الثانية مسألة تبيو تفسير قوله ولا wala من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك mun ji tafsirin wannan aya a salisa ta hudu anna hadha huwa shirkul akbar kiran wani Allah din nan wannan shirka ce babban shirka irin mai fitar da mutum daga cikin musulunci al-istighasa bi ghairillah wannan yana cikin babban shirka mai fitar da mutum daga musulunci Allah tsare mu ar-rabi'a mas'ala ta hudu anna aslaha an-nasi law yaf'aluhu irda'an li ghairihi sara min adh-dhalimin mafi salaha cikin mutane da a ce zai kira wani Allah irda'an li ghairihi dan yardar da shi kawai dan yardar da wanin sa sara min zalimin to hakan sai sa ya zama zalimi tun daga sai Allah ce wa annabi wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idan min zalimin aka ce inda zaka aikata da ka zama azzalimi da ka zanto cikin azzalimai to wannan ya nuna ko da mutum nagari ne in yi shirka dai kuma daga lokacin kuma maganar nagari ta kare kuma an gane ko matukar yana cikin sani yayin shirka daga lokacin maganar nagari ta kare al mas'ala ta biyar tafsirul ayati allati ba'daha tafsirin ayat da ta biyo bayan wannan shine fa futabu inda Allah rizqa ko kuma ayar da yake nufi kila wa in yamsaka Allah bi dhurrin fala kashifa lahu amma za ta fi alaka da fa futabu inda Allah rizqa as-sadisatu mas'ala ta shida kaunu zalika la yanfa'u fi dunya ma kaunihi kufran wato ita suka a duniyance ba wani amfani da zaka samu tare da cewa kuma gashi kuma kai kafirci tunda Allah ya ce wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ka ko ka gida ba zai ansa ba to ina amfanin wannan ga rashin ansa ga ko mutum ya faɗa cikin kafirci in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum kaga duk wannan ya zama hasara kenan Lahuda da a wasu haka wallazina ya da'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay illa ka basu ta kafaihi ila al-ma'il yablu ghafahu wa ma huwa bi wa ma du'a al-kafirin illa fi dhalal as-sabi'atu mas'ala ta bakwai tafsir al-ayati salisa tafsirin aya ta ita ce wa mun adallu mun yada'u min dunillah at-saminatu mas'ala ta takwas anna talabar rizqi la yanbaghi illa min Allah neman arziki baya dacewa sai wurin Allah kaɗai kama annal jannata la tutlabu illa minhu kama yadda aljanna a wurin Allah kadai yake nema at-tasi'atu mas'alatu zara tafsirin ayan nan ta hudu ita ce me amman mas'ala ta goma annahu la adalla mimman da'a mun fahimci ba wani mafi bata a ban ƙasa. sama da wanda ya kira wani Allah alhadiyata ashara mas'ala ta sha ɗaya annahu ghafilun min du'a'i da'i shi wanda aka kira zai zama gafalalle ya ma gafala daga addu'ar mai addu'a din abin nufi daga falalle ma'ana ba zai ji ba bai ma san an kira ba la yadri anhu bai san komai ba game da mai addu'a din الثانية عشرة مسألة تسابيو أن تلك libugudul سبب لبغض wa a وعداوته له kiran wani wanda za ka yi wanda ba Allah ba ko da ya mutu wannan shi zai jawo ya kika gobe kiyama sai ya nuna maka bai yadda da abin da kai ba kamar yadda ayoyi suka nuna ta asara mas'ala ta goma sha uku tasmiyatu tilka da'awati ibadatun lil mad'uwi yadda aka ce wannan kira da ka kira wani dinnan sunansa ibada ma'ana idan ka kira wani wanda ba Allah ba da nufin amfani ko da nufin ya kare ka daga cuta wannan abin ibada kai dan Allah madaukakin sarki ya siffanta shi da suna ibada wa man adalla mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza hushira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim bi tibu wa kanu bi du'aihim kafirin ba dan ya fassara maka addu'a ma'anarsa me ibada sai ce wa kanu bi ibada an du'aihim bayan ya ce yada umin min lahi amma sai fassara addu'a din nan ita ce mai ibada wa kanu bi ibadatihim kafirin dan azna muka du'a ibada addu'a din nan ibada ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati bai ce ba innal ladzina yastakbiruna an du'ai sai ce an ibadati bayan kuwa ce ud'uni bai ce ba ubuduni dan azna muka addu'a shine ibada ibada kuma shine addu'a kun gane ko الرابعة عشر مسألة قوم شاهدوا كفر المدعو بتلك ibada duk wanda yadda shi wanda aka kira din zai bijire ma wannan ibada din ba zai yarda da ita ba a gobe kiyama al-khamisata ashara ta goma sha biyar anna hadhihi al-umura hiya sababu kaunihi a an-nas waɗannan al'amura da muka ambata su ne suka sa wanda yake kiran wani Allah ya zanto ne mafi batan mutane a ban kasa السادسة عشرة مسألة تقوم شاشدة تفسير الآية الخامسة من فسر آية تبير من جي تفسير انت السابعة عشرة مسألة تقوم شابكوي الأمر الأجيب وهو إقرار أبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله وانا الأمر ما يبمى مايكي وانا الأمر وهو شيني إقرار أبدة الأوثان تيد كودا waɗanda suke bautar gumaka sun yi ikirari fa da annahu la yujibul mutarra cewa babu mai ansawa wanda ke cikin tsanani wanda ke cikin larura illa Allah sai Allah wa li ajli hadha yad'unahu fi shada'idi dan haka ne ma suke kiran Allah din in suna cikin tsanani kaji gafaran maka ba sun yi da wannan yanzu ka ga da yawa daga cikin masu shirka yanzu su Abu Jahil ma sun dan fi su wani abu na tauhidi in har akwai tauhidi a lamarin su Abu Jahil domin Allah ce wa yaza gashihum mawjun kazzulali da awallaha mukhlisina lahuddina idan tsananin abu ya kama su cikin teku da awallaha mukhlisina lahuddi mawj wato shine igiyar ruwa in ta harde a cikin teku ka jirgi ya juye da su sai su kirayi Allah shi kadai kaga sun yi da akwai Allah kenan sun shada'i na yanzu fa ana cikin tsanani ma ba za a kira Allah din ba an gane ko da'awu Allah mukhlisina lahu ad-din ta ashara mas'ala ta goma sha takwas himayatul mustafa sallallahu alaihi wa sallama himat tauhidi wa ta'addubi ma Allah yadda annabi ke bayar da kariya game da bangon tauhidi ko katangar tauhidi wa ta'addubi ma Allah da kuma yadda ladabinsa yake game da ubangijinsa subhanahu wata'ala an gane ku to wannan shine karshen wannan babi ya yi ta cewa aya ta ɗaya aya ta biyu aya ta ɗaya da muka bi lissafi wala ta da umin dunillahi ko aya ta biyu wani yamsuka Allah bi durrin aya ta uku hubta go inda Allah rizqa aya ta hudu wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la tajibu lahu ila yawmil qiyamah aya ta biyar amman yujibul mudarra haka dai zamu iya gani da a lissafin ayoyin da ya rubuta din abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi yafe mana wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi